Markus Sura ta bakwai To, da farisiyawa suka taru a wurin tare da waɗansu daga cikin malaman attaura da suka zo daga Urshalima, suka lura waɗansu almajiransa suna cin abinci da hannuwa marasa tsarki, wato marasa wanki. Domin farisiyawa da dukkan Yahudawa ba sa cin abinci sai sun wanke hannu sarai tukunna, saboda bin al'adun shugabanninsu. in sun komo daga kasuwa kuwa ba sa cin abinci sai sun yi wanka tukuna akwai kuma waɗansu al'adu da yawa da suka dada suke kiyayewa kamar su wankin kore da tuluna da daru sai farisiyawa da malaman taura suka tambaye shi don mai almajiranka ba sa bin al'adun shugabanni sai rika cin abinci da hannuwa marasa tsabta. sai ya ce musu daidai ne isha ya yi annabci a kanku munafukai yadda yake a rubuce cewa al'umman nan a baka kawai suke girmama ni amma a zuci nesa suke da ni a banza suke bauta mini domin ƙa'idodin da suke koyarwa umarnan ɗan adam ne kuna yarda umarnin Allah kuna riƙe da al'adun mutane sai ya ce musu lalle kun iya yarda umarnin Allah don ku bi al'adunku domin Musa ya ce ka girmama mahaifinka da mahaifiyarka da kuma wanda ya zagi mahaifinsa ko mahaifiyarsa sai lalle a kashe shi amma ku kukan ce in mutum ya ce wa ubansa ko mahaifiyarsa duk abin da da za ku samu a gare ni ya zama korban wato an sadaukar shi kenan fa ba sauran ku bar shi ya yi wa mahaifinsa ko mahaifiyarsa aikin komai ta haka kuke banzanta maganar Allah ta wajen al'adunku kun kuwa cika yin irin waɗannan abubuwa. sai sake kiran jama'a ya ce musu ku saurare ni dukanku ku kuma fahimta ba abin da yake shiga mutum daga waje ya kazanta shi sai abin da yake fita yake kazantar da shi duk mai kunnin ji ya ji bayan rabuwarsa da taron da ya shiga gida almajiransa suka tambaye shi ma'anar misalin ya ce musu ashe kuma ba ku da fahimta ne ashe ba ku gane ba komai ya shiga mutum daga waje ba yadda zai ƙazanta shi, tun da yake ba zuciyarsa ya shiga ba cikinsa ne, ta haka kuma zai fita. Ta haka Yesu ya halatta kowane irin abinci, ya kuma ce, Abin da yake fita daga cikin mutum yake ƙazantar da shi, don daga ciki ne, wato daga zuciyar mutum, mugayen tunani suke fitowa, kamar su fasikanci da sata, da kisan kai. da zina da kwaɗayi da mugunta da ha'inci da fajirci da kishi da yanke da girman kai da kuma wauta duk waɗannan mugayen abubuwa daga ciki suke fitowa suna kuwa ƙazantar da mutum daga nan kuma ya tashi ya tafi wajen taya da sidon ya shiga wani gida bai kuwa so kowa ya sani ba amma baya ɓoyuwa nan da nan sai wata mace wadda karamar yarta take da bakin aljan ta ji labarinsa ta zo ta faɗi a gabansa matar kuwa ba heleniya ce asalinta kuma basrofinikiya ce sai ta roƙe shi ya fitar wa yarta da aljanin yesu ya ce mata bari 'ya'ya su koshi tukuna domin bai kyautu a baiwa karnuka abincin 'ya'ya ba amma ta amsa masa ta ce I haka ne ya Ubangiji, amma ai karnuka sukan ci su ɗin ‘ya'ya. Sai ya ce mata, Saboda wannan magana taki ma gida, aljanin, ai, ya rabu da ‘yarki. Sai ta koma gida ta iske ‘yarta a kwance a gado, aljanin kuma ya riga ya rabu da ita. Sai ya komo daga wajen taya, ya bi ta Sidon ya je tekun Galili da Decapolis. Suka masa wani kurma kuma bebe. suka roƙe shi don ya ɗora masa hannu yesu ya ɗauke shi suka koma waje ɗaya rabe da taron ya sa yatsotsinsa a kunnen kurman ya tofar da yawu ya kuma taɓa harshen beben ya ɗaga kai sama ya yi ajiyar zuciya sai ya ce masa efata wato buɗu sai aka buɗe kunnuwansa aka saki kwaɗan harshensa ya kuma yi magana sosai yesu ya kwaɓe su kada su faɗa kowa amma ƙara yawan su ƙara yawan yaɗa labarin suka yi mamaki gaba da kima suka ce kai ya yi komai da kyau har kurma ma ya sa ya ji bebe kuma ya yi magana